jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani akwai ƙorafi da muka samu daga wani bawan Allah da ke unguwar hotoran Fulani da ke nan cikin garin Kano a jihar Kano. Akan cewa ranar bakwai ga watan biyu na wannan shekara ta 2024 an yi garkuwa da ɗansa mai suna Abdullahi ɗan kimanin shekaru goma sha hudu wanda kuma an nemi ya ba da kuɗin fansa naira miliyan hudu wanda bayan samun wannan korafi mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp muhammad usaini gumel wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da fada da cikawa ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin sp aliyu muhammad awal tare da basu umarnin lalle-lalle a tabbatar da wato an kama waɗanda suka yi wannan aika-aika. to uh, wannan da kuke gani bayan an kama shi wanda ya tabbatar da irin abubuwan da suka yi wanda ya kai ga shi wanda aka garkuwa da shi ma ashe an riga da ma an kashe shi sannan akwai waɗansu matasa da suka zo hannu ta dalilin bincike wanda kama su da muka yi ya kamata a ce mun ja hankalin al'umma musamman irin waɗannan ɓata gari da yadda za su iya sa mutum a matsala ba don bincike ba to matasan dai ya yi amfani da wayar ɗaya daga cikin matasa yara wanda kuma da ita aka yi ta neman wannan kuɗi to shawara da zamu ba al'umma shine duk wanda ya zo ya ce wai ka bashi aran waya zai yi kira na farko ka san waye in ba ne ka san wa zai kira kuma da me zai faɗa gaskiya ana kula sosai ana kiyayewa wanda dai gashi daga aran wayan yara matasa yan uwansa ya je iya amfani da ita ana neman wato kuɗin fansa ga dai mai waya zan fara sauraron sa domin mu ji ya ya ce masa to kana ji na ina ji yalla yi mana bayani wannan ya kuka da shi da karfi ya zo ya tambaye ni ran wayata sai na ce ba zan bashi ba saboda ina tsoron kan na bashi ya siyar min da waya da na hana shi sai na ga suna tare da yayana abokin yayana ne kan na yin kalle ni da wata manufa sai na sami yana na ce wani ya ce in ba shi bashi waya wayata zuwa gobe zai dawo da ita amma in ba shi kokan na bashi yaya na ce ka yi haƙuri ka bashi ko zai zambaci kowa ba zai zambaci min ba ka yi haƙuri ka bashi na ɗau wayata na bashi daga washe gari ran talata ya ce min zai kawo ni ita ranar laraba kenan laraba bai kawo wayata ba alhamis bai kawo ba juma'a na je na ari keke a gidan wani ɗan uwanmu na ɗau keke na tafi yanzu a takaice dai me aka yi da wayar taka wani yaro suka kashe suka kira suka yi kira da wayata suka kashe yaron kuma suka nemi kuɗi ba a ba su kai yanzu aka yi ƙara amincewa da waɗansu mutane ka ɗauki wani abu naka ka ba su da wanda baka san su ba a yalla laɓan yin Allah da wayan ma ba zan ƙara riƙi ba a to aiwa to kai a kai mun magana da ƙarfi kuma a takaice menene sunanka ha da ƙarfi mana sunana Ismail Adam Shekarun ka nawa? Shekara ta 22. Da ƙarfi nake so ka mu magana. 22. <clears throat> A ina kake da zama? A Mariri Zara. To ba mu labari me ya faru da wancan yaro Abdullahi? Eh abin da ya faru akwai wani gaye a Mariri Magada. Muna zaune da shi muna hulɗa da shi haka muna tare da shi kenan. har ka kai da mun fara saba ma tun da ina gwiwa gungun muna gama shi ya ce yanzu muna magana tun mun dan jima haka mun dan jima ainihin magana ba shi ba kayan shaye shaye na yani babu ku samun kuɗi da yake ya ce mu ya za a samu kuɗi ko ta halin ya ne ce kamar ya ta halin ya ya ce to ka gane kawai ya za mu samu dan gidan masu kuɗi ko a kiri na tuntun sa a yi turo kuɗi tun abin yana ɗaukar sa no serious har abin ya samun shi a zuciya ta na ce shi kenan ɗaya lokaci ya ce mu je hoto nan da muka je ya ce mu ina sai ina ɗan gina haka ɗan masu ɗan nasu ɗan bayan aka riƙe yaro na ce shi kenan muka je sai na ga wani yaro Abdullahi ɗan unguwanmu ne a da a unguwar hoto a da sai ya ce gashi na wannan za ya ce to ka san yadda za na ce a'a ya me yake sayarwa na ce gaskiya ba abin da yake sayarwa ya ce to me kake tunanin yadda za a ji hannun ce to gaskiya dai abin da sun suna sayarwa takalma suke sayarwa a kasuwa ya ce to ka san yanda za yi na ce a ce da Allah ka ja mana wannan mu je kawai mu ce ya zo gidan ya karɓi takalmi tun da shi bai san shi ba ni ya biyo ku eh ya biyo mu to ya kuka yi masa da muka da ya biyo mu shi ina zuwa muna zuwa gida shi muka da na basu tare da shi kaya. sai na shiga gida na ɗauko ciki da ruwa zan yi wani. A takaice ina aka kai yaron? Yaron bayan wani gini aka kai shi bayan wani kango aka kai shi. Me aka yi masa? Kashe shi a kai. Da me aka kashe shi? Da wuka aka kashe shi. Wani irin kisa aka yi masa? Yanka shi aka yi. Ta ina aka yanka masa? Ta baya aka yanka shi. Da dai ina su nuna mun a jikinka. Kamar nan gudun aka yanka shi. Yaron ka dama ka san shi ne? Eh ni yaron na san shi. To me yasa aka kashe shi? Abin da yasa aka kashe shi ni ban san cewa za a kashe shi ba ni ko ya ce mun za a rike shi a ba da kuɗi ni to yanzu mutane nawa ne suka yi wannan abin gaba daya tun daga shirya garkuwar da kuma eh, mu bi ne ni da shi da kai da waye ni da shi gaya shi wanda ya gudu ko ya sunansa sa Risi to kai yanzu ya kake ji a ranka gaskiya inda nake ji a raina abun bai min da nawa aka nema kuɗin fansa miliyan mu ɗaya nema abu to a al'umma kun ji dai abin da wannan matashi yake faɗa kace shekarunka nawa 22 saboda haka al'umma gaskiya a kiyaye saboda irin waɗannan matasa suna nan kuma san zuciya ne da shaye-shaye ke kai su wannan ayyuka muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci